jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki dangane da ƙazaman hararen da dakarun turkiyya suka kaddamar a arewacin Siriya. Za kuma mu taɓo batun ficewar Birtaniya daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai. sai kuma najeriya a ji taron musamman da aka gudanar don raya harkan ilimi a arewacin najeriya saboda haka sai a yi sauraro lafiya Madalla za mu ɗauko wannan shirin ne daga Siriya, inda sojan turkiyya ke ta lugudan wuta a arewacin ƙasar da burin share 'yan ta'adda. Tun janyewar dakarun Amurka daga arewacin Siriya 'yan kwanakin baya, sojan turkiyya suka farma Siriyan. a yanzu haka dai an sami shawo kan shugaban turkiyya recep tayyip erdogan don a tsagaita wuta amma kuma yammacin juma'a yake sake barazana cewa muddin aka ƙi biyayya ga sharuɗan da ya gindaya shakka babu zai koma lugudan wuta da sojan sake yi ga nura ado suleiman da wannan rahoton alhamis turkiyya da sauran kasashen kungiyar tsaro ta nato suka amince da tsagaita wutar farmakin da ta kaddamar kan mayakan kurdawan a arewacin siriya har tsawon kwanaki biyar da sharaɗin kurdawan za su janye daga yankin sai dai da safiyar yau masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da ke sa ido kan yakin na siriya suka ce jiragen yakin turkiya sun kai farmaki kan sansanonin mayakan kurdawa da ke ƙauyen bab alkhair a gabashin birnin ras al ain da ke kan iyakar ƙasashen biyu inda suka halaka fararen hula biyar juma'a shugaban faransa emmanuel macron ya ce shi da takwarorinsa na jamus da birtaniya nan ba da dadewa ba za su gana da shugaban turkiya rajib tayyab erdogan dangane da yakin a arewacin siriyan majalisar ɗinkin duniya kuwa kiyasta cewa ta yi fararen hula 166 suka tsere daga mahallansu tun bayan soma farmakin na turkiya kan kurdawan a siriya ranar 9 ga watan oktoban da muke ciki to sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce aladin ya zarta 300 sai batun ficewar Birtaniya daga cikin kungiyar tarayyar Turai domin a halin da ake ciki ne Birtaniya da kungiyar Turai suka cimma yarjejeniyar ficewar daga ranar 31 ga wannan wata da muke ciki. Bayan ɗaukan lokaci mai tsawo ana ta tafka muhawara kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da Bashir Ibrahim Idris ya haɗa mana. Shugaban kungiyar Turai Jean-Claude Juncker wanda ya yaba da ci gaban da aka samu ya bayyana cewar. The deal It's not about us. Wannan yarjejeniya ba wai ta shafe mu kai tsaye ba ne. Yarjejeniyar ta shafi jama'a ne da kuma zaman lafiya. Kuma ina fatan ci gaba da tattaunawa da uh, Boris. Domin za mu fara sabuwar tattaunawa makomar mu da zaran an amince da wannan yarjejeniya. Za mu fara muhawara a ranar ɗaya ga watan Nuwamba. Shi kuwa Firaministan Birtaniya Boris Johnson cewa yi yarjejeniyar ta shafi bukatun ɓangarorin biyu. Uh, I do think that uh, Lallai uh, ina ganin wannan yarjejeniyar ta mamaye bukatun kungiyar Turai da Birtaniya saboda kyawunta, kuma yarjejeniya ce mai inganci, wadda ta nuna irin gagarumin aikin da bangarorin biyu suka yi. Wannan ya nuna cewar Birtaniya za ta fice gaba ɗaya ranar 31 ga watan Oktoba. Jonka ya ce yanzu haka kallo ya koma majalisar Turai da ta Birtaniya domin yanke hukunci a kai. kuma yanzu ya dogara ga majalisunmu su amince da wannan yarjejeniyar. Johnson ya kara da cewar yarjejeniyar ta ba su damar iko da ƙasarsu. the kuma wannan ya nuna cewa Ireland ta Arewa da duk wani yanki na Birtaniya zai shiga cikin wannan tafiya a matsayin yankin ƙasa guda ta Birtaniya, inda uh, za mu yanke hukunci kan makomarmu da dokokinmu da kuɗaɗe da kuma yadda muke son tafiyar da Birtaniya. Yanzu sai mu miƙa zuwa arewa maso gabashin Najeriya, inda mazauna yankin ke ta bayyana farin cikinsu saboda ikirarin kamfanin samar da man fetur na ƙasar da ke cewa an gano ɗanyen mai jibge a Gombe da kuma Bauchi bayan ɗaukan lokaci mai tsawo ana ta bincike. Bashir Ibrahim Idris ya tuntuɓi barista Abdullahi jalu da ya fito daga yankin, koya yake kallon wannan arziki? To, na farko dai Bashir muna gode Ubangiji da Allah ya tabbatar da wannan a arewa. Amma kafin a samu na Gombe na Saimawa wanda Gombe za ta zama jihar cikin jihohi wanda ake cewa oil producing areas da Bauchi. To ka sani a Kojima an samu a nan gaba da ida wannan garin da ake kira a Abaji wanda gwamnan su na da Peter Obi ya yi foreign oil ya dawo daga anambara zuwa wajen aka zo Jonathan ya yi bincike aka samu ba na bara ba ne na kogi ne so a gombe a yau mu addu'a muka sa gaba wa gode ubangiji da ya tabbatar da wannan mai kuma ministan mai ya fito fili ya faɗa an samu mai mai kuma mai yawa a hankali a hankali dai yanzu irin gori da da ake yi wa arewa yanzu babu shi saboda Allah shi yake uwar bature lokacin da ya ga dama kuma muna muna gode wa shi gwamnati Muhammadu Buhari da ya ɗauki lokaci ya sa hankali ya matsa akan wannan arziki da Allah ya ba wa arewa aka kashe kuɗi aka fito da shi dama ana ta ɓoyewa a wancan gwamnatin Jonathan ya ƙi ya yi komi to ubangiji kuma shi kunfa ya kunu ne shi Allah ke yin abun da ya ga dama wani tasiri zai yi wa mutanen wannan yanki naku To yanzu abin da za mu sa a gaba shine gwamnatin nan kafin ta shuɗe ta yi ƙoƙarin ta tabbatar an fitar da wannan mai ya shiga kasuwa ma'ana a yi ƙoƙarin a yi refinery. A yi refinery a tabbatar da cewa an soma moran wannan man. Kuma a sa Gombe da Bauchi cikin oil producing areas don a samu Satin Fasal derivation. kuɗi da ake biya na waɗanda suke da mai duk da dama ana ce muna da karamin allocation kuɗi da muke samu daga gwamnatin tarayya ya yi kaɗan to yanzu Allah ya sa za mu haura a Gombe State za ta haura arewacin Najeriya za ta haura Najeriya ma za ta haura to wannan babban al'amari ne abun farin ciki ne abun gode wa ubangiji ne shi yake raba sa yadda yake so kuma ya waiwaice mu Allah kuma ya tabbatar da shi ta bakin barista Abdullahi Jalo muna na a Najeriya, inda jami'an tsaro a Katsina ke ci gaba da kaiwa cibiyoyi ko makarantu za mu ce inda ake zargin ana azabtar da jama'a tun bayan gano irin wannan wuri a Kaduna. Sai kuma aka sake gano irin wannan cibiya a Katsina daga bisani kuma aka sami irinsa a daura, garin daurama. irin wannan cibiyoyi dai ba sabon abu ne ba a arewacin najeriya da ma wasu ƙasashen da ke makwabtaka da najeriya wasu ma kan rika faɗin cewa duk tsayan na gindin wasu iyaye da ke shagwaba 'ya'yansu ta yadda yaran kan kangare su fi ƙarfin kowa kuma su iyayen ke kai abinsu don a hukunta su. Mun nemi ji daga bakin kakakin rundunar 'yan sanda jihar Katsina SP Gambo Isa ko me yasa sai yanzu ne suka gano waɗannan wurare? To, tunda muka samu labarin zanga-zangar da su ɗaliban wannan makaranta ta Malam Bello suka a daura, wanda kuma mai girma kwamishina 'yan sanda ya je ya gani da idonsa da hali wanda suke ciki na cutarwa da rashin kulawa ya sa har ma ya yi taro da su malaman addini waɗanda suke da irin waɗannan makarantu a jihar katsina baki daya kuma zaman da aka yi zama ne wanda aka tattauna abubuwa masu mahimmanci aka nuna wa malaman nan cewa lokaci ya kai yanzu duniya ta canza a yanayin yadda ake yanzu da dokokin ƙasa da na kasa da kasa da yarjejeniyoyi waɗanda yake na majalisar ɗinkin duniya da na kanta african african charter da na ecowas babu inda aka yarda cewa a yanzu a wannan zamanin ka kama mutum ka sashi a cikin gida ka kulle shi ka kawo sarƙa ka ɗaure shi da ita ka ɗaure hannayensa ka ɗaure ƙafafuwansa kamar lokacin da ake cinikin bayi ah, an faɗakar da su dukansu sun taru sama da mutum malamai sama da arba'in zai aka yi wannan taro kuma sun fahimta kuma sun ɗauki alkawari za su bi duk inda a irin waɗannan malamai da suke da irin waɗannan makarantu domin a tabbatar da cewa harkar mari an daina yin ta ba ma a jihar katsina ba a duk faɗin ƙasar najeriya baki ɗaya. ta bakin sp gambo isa duba masu na ƙofar gaba babba na ƙofar gaba Buge ƙasa ka na ƙasa. Malam babba na ƙofar gabas. Fidda shidda ka ɗauke uku. Malam babba na ƙofar gabas. Idan ka haɗa su sun zama tara. Malam babba na ƙofar gabas. Kowa aka gani cikin tara ɗin nan ya yi sha'ani na shi taruwa. Malam babba na ƙofar gabas. Ya sha shagali na shi taruwa. Malam babba na ƙofar Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International sai Zaria da ke jihar Kaduna a tarayyar Najeriya inda aka gudanar da kasaitaccen taro na raya ilimi da batun almajirci a arewacin Najeriya da ya sami halarcin iyayen al'umma da malaman makarantun Islamiyya da na allo da masana da ke jihohin arewan Wannan taron koli dai shi ne irinsa na farko kan matsalolin almajirci a arewacin ƙasar inda masana suka duba lamarin dalla-dalla da yadda za a magance waɗannan matsaloli. Burin wannan taron koli dai shi ne a inganta lamarin makarantun allo da na Islamiyya a arewacin Najeriya. Alhaji Sa'idu Muhammad Balarabe shine kwamishinan kuɗi a jihar Kaduna da ya wakilci gwamnan jihar Kaduna da ke cewa kashi 98 daga cikin ɗari na almajiran da suka mamaye jihar Kaduna ba 'yan jihar ba ce. Ga abin da ya faɗa wa taron. Mutanenmu 'yan jihar Kaduna da ke barace-barace ba su kai kashi biyu bisa ɗari ba kashi casa'in da takwas mutanen wasu jihohi ne ake ɗebo mana su daga sokoto daga zamfara daga katsina daga kano daga jiga a zo a zuba mana su a nan mutane a can garuruwan za su haifi 'ya'ya su kasa ɗaukan nauyin su zo su zubar mana da su kuma zaka ga a cikin garin kaduna yara 'yan shekara biyar shida bakwai suna bara ba su da inda za su da daddare ana ruwa za ga su akan about suna faɗi gwamnati ta riga ta ɗauko matakin ta baki alhaji sa'idu muhammad balarabe To wai yaya masana ke kallon lamarin almajirci ne da ke neman lalacewa a wannan zamani ga Dr. Ibrahim Sani malami da ke koyar da harshen larabci a jami'ar ahmadu bello da ke zaria wannan bara matsala ne dukkanmu ba mu yarda da shi ba dalili shine ba abin da ke da ban takaici irin ka ga yaro karamin yaro wanda ya kamata so samu a ce yana gaban maman shi ne a yi mai wanka a kaza sai gan shi kuma shine zai zo yana bara abin da damuwa da harkan zuwa cirani ta da zaka ga malami ya zauna a wannan garin lokacin damina ya zo ki abin a tashi a koma wani kauye saboda haka yara ba a ce yaran ba su karatun ba amma duk inda suka koma za su koma koma kai ka tura yaro wani wuri da ka yadda da wurin an tashi an koma wani wuri daban a can in sun koma malami ba dole ciyar da su ba su za su fita su je su bara environment din ba mu san yanayin yadda yake ba saboda haka da yawa sai ga yara suna kauce hanya ko su fanɗari a irin wa'annan abubuwan saboda rashin kula ta bakin dr ibrahim sani Mun kuma nemi ji daga bakin Malam Rabi'u shugaban masu makarantun allo a jihar Kaduna, ko ya yake kallon lamarin almajirci da bara da ake ta sukan tsarin neman ilimin a yanzu ga Malam Rabi'u. Almajirci da yawa ba a bambanci menene bambancin almajirci da bara. Da yawa za ka ga in ka je gidajen mai, in ka je kasuwanni. in ka je gidajen banza haka zaka samu da yawa wasu akan su da kwano suna bara kuma lokutan karatu in ka tambaye su cewa a wani makaranta kuke karatu wane ne malaminku sai ka ga da dama sai ka suna ta inda inda saboda ba almajiran ba ne to saboda da yawa ba a bambancewa amma da yawa akwai almajiran masu bara wanda iyayensu ba su da hali da za su iya kawo musu abin da za su iya rike kansu su kuma malaman ba su da ikon za su ci da su saboda hanyar za a magance bara shine kamar yadda ne bayani ɗazu a wurin taro shine na farko gwamnati ta shigo cikin wannan tafiya ma'ana gwamnati ta kawo gudunmuwanta wanda zai zamanto ya tallafa ma wannan makaranta wa'annan makarantu na allo sannan iyayen yara su masu kawo gudunmuwa ya zamanto duk yaran za a kawo shi makaranta ya zamanto an yanke mashi wani abin da zai zamanto iyayen sun kawo don su ga darajar karatun sannan kuma a samu tsaftan karatu. ta bakin Malam Rabi'u da ke Kaduna, kamar yadda muka faɗi dai masana da yawa suka gabatar da kasidu game da lamurra da yadda za a maido da daraja da mutuncin harkar neman ilimi a arewacin Najeriya. Farfesa Kabiru Sabitu ya gabatar da kasida ce game da ƙalubalen da ake fuskanta ta fannin yaduwan cibiyoyin kiwon lafiya a arewacin ƙasar ga bayanin da ya yi. Eh abinda na yi magana a kai wato kasida ta shine ƙalubalen da muke fama da shi a yanzu na wajen su wa'annan makarantu da suka yawa a gari. musamman ma waɗanda ba su da ma cikakken lasisin tafi da irin wannan a harka na koyar da ɗalibai wanda za su yi aikin asibiti sai ga mutum kawai ya buɗe ɗan guri ƙarami wai shi zai koyar da malamin asibiti yi da gurin da zai koyar da shi mai inganci yi da asibitocin da zai kai yara ya gwaggwada musu yanayin ayyukan bayi da labirari bayi da laboratory to sai ka ga yawancin waɗannan ɗalibai da suke koyan aiki a wannan guri ba su samu ingantaccen koyarwa ba abinda kasida ta ta nuna wannan abu ne mai girma ya kamata gwamnatoci su ƙara ƙaimi na wajen duba wa'annan makarantu ta bakin farfesa kabiru sabitu shi ma dai dr ado zakari na ma'aikatar lafiya da ke kaduna ya gabatar da kasida ce da ta shafi yawaitan asibitoci da ke barazana ga kokarin rage mace-mace a arewacin kasar a halin da ake ciki abubuwan da suke cin mana tuwa kwarya wanda kuma muna ta kokari yanzu mai maganin shi shine na farko a yawan asibitoci da wuraren ba da kiwon lafiya masu zaman kansu waɗanda ma ba a san da su ba na biyu yawan buɗe a ainihin makarantu na lafiya su ma na masu zaman kansu wato abin da yake kira private health technologies to um, babban matsala ne gaskiya domin duk da mu mun san irin wa'annan abubuwan muna kokari mu ga cewa mun jawo su a jiki ta wajen aikace-aikacen mu domin mu tabbatar da cewa jama'a sun ci gajiyan ah, abin da gwamnati ta kawo duk da haka dole sai mun tashi tsaye mun yi kokari mu ga cewa mun sa ido akan irin abubuwan da suke yi ta bakin dr ado zakari shi kuwa dr mu'awiya babale ya taɓo bukatar da ke akwai ne na ɗaukan matakan sa idanu sosai kan asibitoci da cibiyoyin ba da magunguna marasa ƙwarewa gaskiya kalubale ne sosai musamman ga gwamnati da kungiyoyi da ya kamata su ɗauki matakai akan waɗannan makarantu da asibitu da ake buɗe su babu gaira babu dalili kamar yadda na tsokaci gaskiya akwai waɗanda ya kamata a ce sun ɗauki mataki akan wannan abin amma ba a ɗauki matakin ba kaga dai kafin ita makaranta ma a buɗe ta kanta akwai ƙa'idojin da ya kamata ta cika to shin ana duba a tabbatar cewa sun cika waɗannan ƙa'idojin ko ba su cika su ba dan kamar yadda wanda ya gabatar da kasida ya gabatar a in ka duba za ka ga ya ɗauko ƙididdiga na makarantun koyar da ma'aikatan kiwon lafiya na wanda ake kira health technology na ƙasar nan kusan tamanin da wani abu amma in ka duba za ka ga a zuwa shekaran jiya juma'a kenan ya ce ko guda talatin da uku ne kaɗai suke da lasisin inda ya kamata su ci gaba da horar da waɗannan ma'aikatan kiwon lafiya to meye matsalar ta bakin dr mu'awiya babale sai batun zarge-zargen da ake ta yi wa shugabannin majalisar wakilan kasar na handame wasu kujeru na guraben ayyuka ga matasa da aka ce sun halatta wasu na kusa da su an dai yi ta korafe-korafe saboda wannan hakan ya sa muka tuntuɓi wani mai taimakawa shugaban majalisar dattijan dr ahmed lawan wato comrade bashir sharif unguru ko ya lamarin yake ina so na tabbatar al'umman duniya cewar shugaban majalisar dattijai na najeriya mai girma sanar president dr ahmad ibrahim lawan bai saka koda mutum guda ɗaya ba daga cikin 'yan uwansa ko matansa ballantana 'ya'yansa a cikin jerin sunayen mutum 26 da ya sama aiki a wannan hukuma ta tara kudaden shiga ta ƙasa kuma idan za a yi masa adalci a zamansa jagora na majalisar dattijan najeriya ba zai karkatar da hankalinsa ba ya daina yi wa al'ummar da yake wakilta na Arewacin jihar yobe ayyukan raya ƙasa da ya saba. Ta bakin Comrade Bashir Sharif Unguru a ƙarshe sai Legas inda shugaban ƙungiyar masu motocin sufuri na ƙasar Dr. Musa Muhammad Mai Takobi ya kai ziyara inda yake ƙara nana ta buƙatar ganin an gyatta manyan hanyoyin ƙasar kamar da yadda aka tsara cikin kasafin kuɗaɗen ƙasar da za a kashe. Ga abin da yake cewa. To ai in dai ana son economic na ƙasa ma'ana tattalin arzikin ƙasa baya yiwuwa sai dole sai da sufuri. akwai wuraren da suna da abin da za a fito da shi a zo a sayar amma ko kuma a'a wasu su shiga ma su je su siyo shi su su nemi hanyoyin da ko ta halin kaka za su kawo shi su zo kuma ya zama na abin kafin a zo a ce za a kai ga amfani da shi ma ya lalace to amma abin fatanmu shine a nan tunda an ɗauko gyaran da a wasu wuraren aka ajiye gyaran kuma wurin ya zo ya sake lalacewa to fatanmu shine gwamnati ta duba wa'annan wurare da idan rahama ta bakin Dr. Musa Muhammad Mai Takobi. Masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin injiniyan namu Ibrahim Tukur Kefi, Garba Aliyu na Zaria, ya mana fatan alheri.